Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu Assalamu alaikum barkamu da wannan lokacin. Baba ya ku makeri ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri namu na yau Litinin 8 ga watan Fabrairu shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Hadiza da kanan labarai. To baba shugaban Haiti Jovenel Moise ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya ba ne sa'o'i bayan da ya sanar da cewa 'yan sanda sun daƙile yunkurin juyin mulki sun kuma kame sama da mutane ashirin. shugaban amurka joe biden ya ce ba zai dage takunkumin tattalin arziki da aka kaba wa ƙasar iran ba har sai taharan din ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium dinta kuma yadda aka cimma a yarjejeniyar kasa da kasa ta shekarar 2015 an gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na myanmar a ranar ta uku a jere yau litinin mako guda bayan da sojoji suka tsare aung san suu da sauran shugabannin zababbiyar gwamnatin farar hula To kanun labaran duniyar kenan aka saurara. Bayan kashin farko na labaran duniya. A cikin shirin za ku je albishir da kungiyar manoman masara a Najeriya ta yi cewa kasar na da isasshen masara. akwai masara a najeriya wadda aka noma wadda kuma alhamdulillah a halin yanzu masarar nan za ta iya wadatar dukkan ainihin mabukata wayanda suke da bukata a kanta a kasar ghana kuma wakilan majalisar dokoki goma sha biyar na kasar ne suka kamu da cutar covid-19 mr adman bagbe ya yi kira ga mambobin majalisar waɗanda aka gwada su sun kamu da cutar su keɓe kansu kamar yadda ka'idar kariyar cutar ta nuna idan muka sake leƙawa najeriya masana tattalin arziki sun ce muddin ba a cire son kai a tafiyar da a tafiyar da ayyukan ba da tallafin social investment ba to babu wata nasara da za a samu kamar kowace ranar litinin a yau ma za mu gabatar muku da shirin ilimi garkuwar dan adam wanda yusuf aliyu harande ke gabatarwa da ma sakonnin kuma sauraro amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Shugaban Haiti Jovenel Moise ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar Lahadi cewa ni ba mai kama karya ba ne. Sa'o'in bayan sanar da cewa 'yan sanda sun daƙile yankurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane ashirin. 'Yan Haiti sun waye gari ranar Lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa. Kuma wakilin muryar Amurka na sashen Crowell sun ga 'yan sanda da dama a wurin Da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki inda ya bada jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Port of Prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. Kafin ya tashi zuwa garin Jacksmel da ke gabar teku don buɗe bukukunan wasannin raye-raye da kaɗe-kaɗe, shugaban ƙasar ya bayyana cewa Prime Minister zai ba da ƙarin bayani ya tafi ne tare da matarsa uwar gidan shugaban kasa martini moise moise ya ce zai kara shekara guda bisa ragar mulki saboda an ratsar da shi ne a shekarar 2017 na wa'adin shekaru biyar. amma jam'iyyar adawa ta kasar ta ce ya kamata wa'adin shugaban kasar ya kare ranar lahadi bakwai ga watan fabrairu ranar da kundin tsarin mulki ya tanada lokacin da aka ratsar da shugabannin kasa Moise bai gudanar da zaɓe a shekarar 2020 ba saboda cutar coronavirus da kuma yanayin rashin tsaro. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai ɗage takunkumin tattalin arziki da aka kaɓa wa ƙasar Iran ba. Har sai harin ɗin ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium ɗinta. kamar da aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman na kare dangi. Biden ya ce Amurka na da burin ta koma kan teburin tattaunawa akan makaman nukiliya da Iran. wadda tsohon shugaban kasar Donald Trump ya yi watsi da shi ya fitar da Amurka amma da aka tambaye shi kai tsaye yayin wata hira da gidan talabijin na CBS da ya yi shi a jiya Lahadi ko Amurka za ta ɗage takunkumin don mai da Iran kan teburin tattaunawa sai Biden ya ce a'a. Ita dai wannan yarjejeniya ta ba Iran ɗin damar bunƙasa ayyukan sarrafa uranium da kashi uku da digo shida amma a tsakiyar shekarar 2019 kasar ta koma bunƙasa shi da kashi 4.5 sannan a watan da ya gabata ta koma kashi 20 wanda hakan wani mataki ne da ta cimma tun kafin ta shiga yarjejeniyar yayin wata hira da aka yi da shi ta kafar talabijin ayatollah ali khamenei ya ce idan amurka tana so iran ta koma kan alkawarin da ta yi dole sai ta ɗage duk takunkuman da ke aiki. To an jima kaɗan Hadiza Kyari za ta shigo da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. To bari mu faro rahotannin namu da wannan albishir inda kungiyar manoma da masu sarrafa masara da sayar da ita a Najeriya suka bayyana cewa kasar tana da isassun masara da zai wadaci al'umman kasar a wannan shekara duk kuwa da kalubalen da annobar COVID-19 ya kawo ga harkokin noma a kasar. Daga Abuja ga ƙarin bayani cikin rahoton Shamsiyya Ibrahim. Masara na ɗaya daga cikin kayayyakin masarufi da al'ummar Afirka suka fi dogaro a kai wajen ciyar da al'umma da bunƙasa tattalin arzikinsu ciki har da Najeriya. To sai dai a shekarar da ta gabata an ɗan fuskanci matsi sakamakon annobar COVID-19 da matsaloli irin na ayyukan ta'addanci da ambaliyar ruwan sama da dai sauransu waɗanda suka yi sanadiyar hana manoma zuwa gonaki don gudanar da ayyukansu. To amma a wannan shekara ta da ɗaya, shugaban ƙungiyar manoma da masu sarrafa masarar da sai da ita Dr. Abubakar Annur Bello mutuwa ya bayyana cewa najeriya na da isassun masaran da za ta wadaci al'ummar kasar akwai masara a najeriya wadda aka noma wadda kuma alhamdulillah a halin yanzu masarar nan za ta iya wadata dukkan ainihin mabukata wanda suke da bukata a kanta sabanin yadda wasu ƙungiyoyi ko kuma wasu mutane ke faɗin cewa babu masara a najeriya kamar yadda aka sani cewa shekarar ta gabata an samu matsaloli da yawa sakamakon wannan annoba da ta shafi duniya gaba ɗaya wanda dalilin wannan covid-19 ne yasa ainihin shi kan shi farashin masarar ma yi tsada ba don kai ba saboda a shekarar da ta gabata kayan amfanin gona sun tashi saboda lokacin ana neman su babu sannan kuma yanayin ayyukan ma da ake gabatarwa a gona shi kan shi ba a same shi yadda ya dace farashin masarar shi kan shi ya tsada fiye da yadda yake a kowace shekara da haka muka ji ta bakin wani manomi malam ismail jibiya wanda ya bayyana farin cikin shi dangane da wannan sanarwa ita wannan kungiya gaskiya zuwan ta ya samar da alfanu da yawa wanda ba dan kungiyar ba to asarar da za a kuma tabkawa ba 'yar karama ba ce amma bana babu shakka alamomi duka suna nuna cewa kika an yi shiri na musamman kuma manoma na masara muna godiya da wannan shiri da aka yi domin tabbatar da cewa za a share mana hawaye ba shakka bara mun samu matsaloli musamman ma ita masara tana buƙatar taki akan lokaci in lokacin da za a sa mata taki yayi in ba a sa ba to gaba ɗaya an yi asara irga kwanaki ta saɓanin wasu tsirran waɗanda suna iya haƙuri saboda haka sakawa daga cikin shirye-shiryen da ake bana wato ya zama takin ya wadatu kuma takin ya zama irin nata. Shi kuma Malam Ahmad Muhammad Kadawa shawara ya bayar. Idan masu kuɗi wanda suka saya suke ajiya za su fito da ita za a samu abincin da zai wadacin manoma. Amma manoma masu kuɗi sun saya sun jirgi a suto. To dole masara ta ɗaga ka ga a kasuwa kamar ba masara da ta shi manoma mutane talaka haka da masu zamfani da ita. In mutum ba jari magana ta da kuma ƙasar noman da ta yi karan karanci. Daga ciki cikin ayyukan da kungiyar ta manoma da masu sarrafa masara da sai da ita a Najeriya ta sa a gaba shine haɗa kai don cika burin gwamnati na ganin an wadata ƙasa da abinci kamar yadda shugaban ya yi ƙari a kai. Ita kanta kungiyar mu wannan wadda aka fi sani da MAN a matsayin ta na jagora kungiyoyin manoman masara mun yi ƙoƙarin jawo sauran kungiyoyi don mu haɗa kansu gaba ɗaya don a gudu tare a tsira tare. Muna ƙoƙari ne mu ga cewa kowane mai sarrafa masara a ƙasar nan an tafi tare da shi ba ma manoman ba kaɗai duka gaba ɗaya. Shi yasa kungiyar tamu take tafiya a matsayin kungiyar manoma da sarrafawa da saidawa su kuma alhamdulillah ta kowane bangare mun yi kokari mun dinki bamu da wata baraka ko daya abin da ya shahi magana noman masara ko kuma kungiyoyin da suka shahi masu ma'amala da masara a Najeriya ba dan koyi saboda muna son mu ga cewa mun yi abin da zamu kawo mu kasan mu ci gaba mun yi abin da zamu taimaka wa gwamnati wajen tallafawa manoma da kuma ainihin cika gurin da gwamnati ke da shi na cewa an wadata kasa da abinci al'ummar Najeriya dai na fatan za a cimma gashi domin sassa sassauta musu raɗaɗin kuncin rayuwa da suka fada ciki. Shamsiyya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Shamsiyya Ibrahim. Ana tare ne dai da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Hadiza Kyari da labaran duniya kashi na biyu. An gudanar da shahararren zanga-zangar adawa da mulkin soja na Myanmar a rana ta uku a jere yau Litinin. mako guda bayan da sojoji suka tsare Aung San Suu Kyi da sauran shugabannin zababbiyar gwamnati farar hula. dubbar dubbatar mutane sun toshe titunan manyan biranen Myanmar da yawa ciki har da Naypyidaw babban birnin kasar da kuma babban birnin kasuwanci na Yangon suna rike da alamun cewa a cece Myanmar muna son demokradiyya da kuma hotunan sunki. 'Yan sanda sun yi amfani da mesar ruwa don tarwatsa masu zanga-zanga a Naypyidaw Zanga-zangar ta shiga wani sabon salo yau litinin yayin da ma'aikatan gwamnati da ma'aikatan jirgin ƙasa da malamai da ma ma'aikata a wasu sassan suka fara yakin aiki a duk faɗin ƙasar. An sake dawo da hanyar sadarwar intanet a jiya Lahadi kwana guda bayan katse shi wanda hakan ya baiwa 'yan ƙasar damar yaya ta zanga-zangar kai tsaye tare da sanya bidiyo a shafukan sada zumunta na zanga-zanga daban-daban da ke gudana a faɗin Myanmar. Ƙungiyoyin bada agajin gaggawa arewacin India na aiki yau litinin don ceto ma'aikatan wutar lantarki 37 da suka makale a cikin rami bayan tsaunin kankara ya zabtaro a yankin Himalaya ya balle inda ya watsa ruwa da tarkace a cikin wata madatsar ruwa da akalla biyu na wutar lantarki da safiyar Lahadi. Hukumomi sun ce an gano akalla gawarwaki goma sha takwas amma sama da mutane 165 sun bata yayin da ake fargabar wasu sun mutu fiye da mutane dubu biyu ne aka tura zuwa aikin ceto rayuka a kwarin ciki har da jami'an sojoji da 'yan sanda lamarin ya haifar da ambaliyar ruwa da tarkace a kogi da wali ganga ya kuma tilasta kwashe su daga yankin hotunan bidiyo daga yankin sun nuna yadda ambaliyar cike da kankara da baraguzai suke tafiya tsakiyar tsaunuka yayin da kuma suke ta tafiya arewacin jihar uttarakhand jami'an tsaron ƙasar somaliya goma sha biyu ne aka kashe wasu biyu kuma suka raunata a jiya lahadi biyo bayan fashewar wani abu a gefen titi a tsakiyar jihar galmudog a jihar a cewar mahukanta harin an kai shi ne a kusa da ƙauyen eldere mai nisan kilomita 28 yamma da birnin zusumarab a lokacin da jami'an tsaro suka fita wani aiki a cewar jami'an Shi dai birnin Dusamareb na tazarar kilomita 510 yamma da Mogadishu babban birnin kasar ta Somalia. Babban jami'in tattara bayanan sirri a garin na sumarab Manjo Abdulrashid Abdulnur Oje na ɗaya daga cikin waɗanda suka mutu a cewar ministan yada labarai Ahmed Shire Falagle wanda ya tabbatar da murya Amurka aikuwar harin. a gaida malama Hadiza da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To bari mu leƙa Ghana inda annobar COVID-19 ke kara ta'azzara a cikin 'yan makonni. Inda tuni wasu 'yan majalisar dokoki goma sha biyar suka kamu da cutar. Ga dai rahoton Ridwan Muktar Abbas daga birnin Accra. Mr. Arban bagbin ya yi kira ga mambobin majalisar waɗanda aka gwada su sun kamu da cutar su keɓe kansu kamar yadda ka'idar kariyar cutar ta nuna. sami members of Parliament tested positive to the virus. Daga waɗanda sun ka gabatar da kansu don gwaji a majalisar dokoki mambobi majalisar dokokin goma sha biyar aka gwada sun kamu da cutar ɗaya biyar na maimaita ɗaya biyar na mambobin majalisar ba hamsin ba kamar yadda ake ta yayatawa duk mambobi goma sha biyar an tuntuɓe su an kuma shawarce su su keɓe kansu kuma an ba su takardar maganin da zai taimaka musu samun waraka mr bagbin ya kara da cewar sakamakon ma'aikata 166 da aka gwada ya nuna cewar ma'aikata 56 a cikinsu sun kamu da cutar dukkansu ma'aikata 56 din an tuntuɓe su an kuma ba su shawarar su keɓe kansu haka kuma an ba su takardar takardar magani da zai taimaka musu samun waraka majalisar dokoki na ɗaukan matakai don cak majalisar daga mambobi goma sha biyar din nan domin tabbatar da ɗaukan matakan kariya ga sauran mambobin majalisar yadda za a kiyaye yada cutar a majalisar bayan dawowar su mr bagbin ya ba da sanarwar cewa daga mako mai zuwa majalisar za ta rinka zama sau biyu ne kawai a mako mambobin majalisar da ake bukata kawai za a ba su dama su shiga gidan wannan bai hada da waɗanda ba su yi gwajin ba. I have decided to implement the following measures to curb the further spread of the virus. One, the House will from next week twice in a week. That is on Tuesdays and Thursdays. Two, only members of parliament and members of staff who are it. Bayan haka na yanke shawarar zantar da matakan dakile yaduwar cutar na farko gidan daga sabon mako za ta rinka zama sau biyu a mako su ne a ranakun talata da alhamis. Na biyu mambobin majalisa da kuma ma'aikata da ake bukata wa harkokin gidan a waɗannan ranaku kawai za a bari su shiga gidan majalisar daga sabon mako. Wannan ya haɗa da mambobin majalisa da ma'aikata da aka auna su sun kamu da cutar da kuma waɗanda ba su gabatar da kansu don a auna su ba. Mr. Bagbin ya kara da cewa akwai kuma taron karawa juna sani da faddakarwa da an ka shirya waɗanda aka tantance kadai za a yadda su halarci taron a ranar juma'a mai zuwa. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A da Ridwan Abbas da wannan rahoto. bayan kaddamar da shirin horar da masu sa ido dubu biyar da za su kasance cikin al'umma a aikin bada tallafin zamantakewa na social investment wanda ministan ayyukan jin kai sadiya umar faruk ta yi masana tattalin arziki sun ce muddin ba a cire son kai yayin bada aikin ba to ba za a ga ci gaba a tsarin tallafawa marasa karfi ba wakiliyarmu halima abdulra'uf ta aiko mana da karin bayani daga birnin abuja Ministar ayyukan jin kai Sadiya Umar Faruk da ta bayyana cewa 'yan Najeriya miliyan sha uku ne ke cin gajiyar shirin bada tallafin zamantakewa na social investment a jihohin kasar 36 da ma babban birnin tarayya Abuja a yanzu. Lamarin da ake ci gaba da kai ruwa rana a kai. Shin tallafin na kai ga mabukata ga wasu 'yan ƙasa da mabambantan jawabi. Sunana Abdulrahman ni ban ma taɓa ji ba. Allah ga mutane suna yin halin abulayi sai dai Allah dai ya taimake mu. Amma da gwamnatin za ta taimaka mana su taimaka ma al'umma ai da gaskiya jama'a da yawa sun ji saboda wani wallahi in ya tashi da safa ba ma iyalin shi ba abinda ma zai ce da kai shi karan kai shi ma zazara shi take ko ni na karan kai na wallahi ina buƙatar taimakon saboda muna cikin wani hali Allah dai ne zai fidda mu sunana Yusufuddin A Yusuf alal hakika dai ni ban taba amfana da wannan tallafi na gwamnatin tarayya ba duk da dai na apply amma Allah bai sa na samu ba amma mutane da dama da ƴan uwa da abokan arziki sun ci gajiyar kuma wannan ma shine bani tabbaci da yakinin cewa eh lallai abin haka ne kuma da gaske ne da muka tuntubi masanin tattalin arziki Yushau Aliyu ya bayyana cewa idan mahukunta za su ci gaba da ɗebo wakilansu wajen rabon tallafin ba zai kai ga mabukata ba. Kullum inda mahukunta za su ɗibo wakilansu ne wajen raba waɗannan ko kuma waɗanda suke ganin sun yi aikin siyasa tare saboda haka ya lokacin saka musu ya yi a sa su irin wannan aiki to ba za a guje mu waɗannan ba sannan kuma a ƙarshe ko da an yi kamun irin waɗannan mutane saboda irin waɗannan alaƙoƙi za ki iske cewa ba bai za a hukunta su su ba to magana cewa an ba mutum miliyan goma sha uku abubuwan tallafi to ai kasar najeriya tana da jihohi talatin da shida kuma da babban birnin tarayya abuja saboda haka ko da wani lokaci yawan mutanen da suka samu waɗannan ko da ya kai miliyan sha uku amma bai da yawan da za ka ga kowane miliyan sha uku a inda ka shiga sannan a cikin mutum miliyan ɗari biyu nan shugaba buhari da gwamnatin ta tabbatar da cewa akwai sama da miliyan ɗari waɗanda suke rayuwa a cikin talauci don ka ba ba kashi goma cikin ɗari na waɗannan mutanen ba kasafai ne za a maganin talaucin ba sannan kuma duk tsare-tsaren da aka fito za ki iske wasu masu haɗama suna rarraba da suka ga dama. A bangaren haɗin gwiwa da ma'aikatar ayyukan jinƙai za ta yi da hukumomin yaƙi da can hanci da rashawa na EFCC da ICPC don kula da shirin Malam Yushau Aliyu ya ce. To haɗin gwiwan da ake magana za a yi da hukumomin da ke kula da cin hanci da rashawa yana da kyau sai dai sai an ƙara da abu ɗaya. Abu ɗayan nan shine wato dole ne a samar da jami'an da za su yi wannan aiki wanda ake da kyan fahimtar cewa za su kwatanta gaskiya. Minista Sadiya Umar Faruk da ta ce ma'aikatar ayyukan jinkai za ta tabbatar da cewa 'yan sa ido masu zaman kansu dubu biyar da aka zakulo za su ci gaba da samun horo da sanar da su jadawalin ayyukansu don sauke nauyin aikin da ya rataya a wuyansu. Duk kokarin ji ta bakin ma'aikatar ayyukan kai ta sakonni da kira ta wayar tarho don karin bayani da ya ci tura. Halima Abdulrahman Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf da wannan rahoto. Kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da 31. a jamhuriyar Nijar za ku iya samun mu ta tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye-shiryen mu. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. ilimi garkuwa ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa. Jama'a masu mu da wannan yammacin la'asariyar Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau, ta da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a birnin Washington DC. Masu sauraro a cikin shirin namu na wannan makon, za mu nazarci halin da makarantu suke ciki a Najeriya. Tun bayan da mahukunta suka ba da umarnin komawa makarantu. Ana iya cewa wani irin shiri suka yi don tabbatar da kare ɗalibai, malamai da sauran masu ruwa da tsaki a harkar gudanar da makarantu. don guje ma kamuwa da wannan annobar ta coronavirus? Wakilin muryar Amurka a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adamu Elhikaya, ya yi mana nazari a kan halin da makarantun suke ciki. Pussycat, pussycat, where are you going? I'm going to the London. London for what? Yanzu dai kowa ce tuni an buɗe makarantun firamare da sakandare a Najeriya, kama daga na gwamnatin tarayya da ake kira Unity Schools zuwa na gwamnatocin jihohi da kuma ƙananan hukumomi. Makarantun sun haɗa da na kuɗi ko waɗanda ake kira masu zaman kansu wato private schools. Wannan na faruwa ne a zagaye na biyu na fama da annobar cutar corona. Shin waɗanne matakai hukumomi suka ɗauka don kare ɗalibai da malamai daga wannan cuta mai yaduwa musamman ma a waje mai cinkoson jama'a? Ministan ilimi na Najeriya Adamu Adamu ya bayyana matakan da dama su ne hukumar hana yaduwar cutuka ta Najeriya NCDC ke ba wa jama'a shawarar su rike hannu biyu. Dokar da muka bayar ta shafi makarantunmu ne. Tsarin mulkin Najeriya ba da iko a jihohi su yi abin nan dokokinsu daban da na federal government. Saboda haka babu wani mataki da mu dauka kansu. Mu dai kawai shawara za mu bayar. daga an ga wani abin da zai cuci su yaran ya kamata a ɗau matakai amma babu wani abin da mu iya musu saboda doka ta ba su ikon su yi abin da suke dole yara za su yi abin din tsafta kuma za su rika wanke hannun su koyaushe su rika sa wannan mask a fuskar su ina fata su ma haka za su rika a makarantun su A gefe guda makarantu masu zaman kansu sun bayyana tsarin ware wani daki na musamman don killace duk wanda aka gani da alamun cutar annoba kafin daukar mataki na tafiya cibiyar kulawa in an tabbatar da cutar. Ga shugaban hukumar asusun ilimi ta Makbato, Dr. kolesha Shatima, rashin inganta makarantun gwamnati na hana talaka samun ilimi da kariya. in an duba yadda 'ya'yan masu hannu da shuni ke samun kariya a makarantun kuɗi. Kuma wannan ya nuna cewa sai wanda suke da hannu da shuni su ne za su iya su kai yaran su zuwa makaranta ashe wato yawancin yaran talakawa wanda su basu da abun hannunsu ko a jami'oi suke ko kuma suna nan a makarantun sakandare ne ko primary kaga kenan ya nuna cewa yaran talakawa ba sa iya su je makarantu ba za su iya karatu ba mun san kuma sun san cewa waɗanda suke gwamnati kuma gwamnoni ne ko kwamishinoni ne ko permanent secretary ne ko director ne da sauransu haka waɗanda su ma suke lura da makarantu yaran su ba sa zuwa nan makarantu din na gwamnatin yaran su suna zuwa makarantun kuɗi ne to wannan babban bala'i ne wanda yana nuna wa yara cewa tun a karamin su an nuna musu bambanci kuma an nuna musu rashin gaskiya cewa idan mutum ba shi da abin hannu ashe ba zai zama komi ba a ƙasar nan kenan to wannan ina fatan can cewa dai ba abu ba ne wanda za mu ci gaba da shi a ƙasar nan mu ga mu tabbatar cewa yadda gwamnati za ta ba da dama a samu makarantun nan su fara komawa a samu na'urori ta intanet yadda kowa da kowa ko da yana gida ne da iya a kokarta a yi musu wanda kuma inda ba intanet su kuma sa duba ko ta rediyo da talabijin ina fatan dantar cewa a ƙasar nan za mu yi tunanin yadda kowa da kowa ya samu ko yaron talaka ne ko yaron mai arziki ne dukkanmu mu samu mu samu yara su yi karatu mai inganci wanda shine watakila zai sa yaron talaka shi mai zama wani abu Yanzu za mu leƙa wasu jihohi a yankin arewa maso yamma mafi yawan jama'a a Najeriya don jin irin matakan da suke ɗauka wajen kare yara da ɗalibai daga cutar annoba. Dr. Badamasi Lawal Taranci, kwamishinan ilimi ne a jihar Katsina. Sanin kowa ne wannan cuta ta addabi al'umma, ta addabi ɗalibai da sauran jama'ar jihar Katsina. Saboda haka mataki na farko shine wanda a turanci ake ce ma sensitization. Shine faɗakar ma mutane ita wannan lalura yanda take da kuma inda ta taho da yadda take shiga mutane da kuma illata al'umma wannan an tara mutane baki ɗaya an faɗakar da su ita wannan cuta ta mashako covid-19 da niyyai su ma su koma makarantunsu su faɗakar ma malamai su kuma malamai su faɗakar ma ɗalibai irin wannan cuta covid-19 yadda take da yadda take kama al'umma wannan shine mataki na farko mataki na biyu domin dakila wannan cuta shine a tabbatar kowane ma'aikaci na makaranta tare da ɗaliban wannan makaranta kowa ya sa takunkumi alhamdulillahi gwamnatin jihar katsina ta yadda da cewa a ɗauki matakai na shift system wasu su zo da safe wasu su zo da yamma domin a ba da tazara a azuzuwan da yara ke karatu waɗanda ke aji ɗaya zuwa uku 'yan firamare za su zo da safe haka waɗanda ke aji ɗaya zuwa uku na day secondary school su ma za su zo azuzuwa da safe waɗanda ke aji uku zuwa shidda aji hudu zuwa shidda 'yan firamare school da waɗanda ke aji hudu zuwa shidda 'yan makarantar je kaka dawo su ma za su tabbatar cewa sun je da yamma wannan an yi shi ne domin azuzuwa su wadata yara su yi karatu ba cikin kunci ba su ba da cikakkar tazara domin ka a cin kushi. daɗa a wurin karatu ne daɗa a wurin kwana ne daɗa a wurin ibada ne daɗa a wurin sallah ne to an umarci yara su yi tazara masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya kunsa kenan a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin. Yanzu a madadin duk waɗanda suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku, musamman wadda ta daidaita muna sautin shirin. Julie Lazarus Gratiam, ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington. gundumar Columbia. Peace salam. Can hakika ba da tangarɗa ba, an lura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙoliyar daraja. da wannan ne kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. shugaban haiti jovenel moise ya faɗa a lokacin da yake gabatar da jawabi ga ƙasa a ranar lahadi cewa ni ba mai kama karya ba ne sa'o'in bayan sanar da cewa 'yan sanda sun daƙile yunkurin juyin mulki sun kuma kama sama da mutane ashirin 'yan haiti sun waye gari ranar lahadi da bindigogi a wasu yankunan da ke kusa da fadar mulki ta ƙasa kuma wakilin muryar amurka na sashen Crowell sun ga 'yan sanda da dama a wurin Da rana shugaban ya ba mutanen kasar mamaki inda ya bada jawabi kai tsaye ta Facebook daga filin jirgin saman kasa da kasa da ke Port of Prince don sanar da yunkurin juyin mulki da bai ci nasara ba da kuma kame-kame da aka yi. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce ba zai dage takunkumin tattalin arziki da aka kaba wa ƙasar Iran ba, har sai harin din ta rage yawan aikin bunƙasa sinadarin uranium dinta. kamar yadda aka cimma a yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta shekarar 2015 wanda aka yi don hana ta haɗa makaman na kare dangi. To masu sauraro da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan la'asariya sai kuma an jima kaɗan da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato karfe takwas da rabi agogon Ghana da GMT. Za mu sake dawowa da wani sabon shiri idan Allah ya yarda. Yanzu a madadin Hadiza Kyari wadda ta taya ni gabatarwa sai kuma Julie Lizard Grisham da ta hada mana sauti da ma injiniyan mu na wannan la'asiriyar. Baba ya kuma da na shirya da kuma gabatar daga nan Washington nake sallama da ku. A huta lafiya. Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraren shirin yau da gobe shirin matasa. Salamu alaikum.